radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bwh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na yau laraba na dare muhammad abalboci ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a daidai wannan lokaci da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko sai kuma shirin afirka a yau bayan sa sai shirin muryoyin masu saurare isoshin rayuwa da kuma shiryar alkur'ani ta waɗannan dai su ne da idan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 23 ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda daidai da goma sha biyu ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Yuni shekara ta 920 aka kafa majalisa ta farko wadda jama'a suke zaɓar mambobinta ta hanyar kada ƙuri'a a ƙasar ireland wannan majalisa aikin ta dai shine yin shawara tare da gwamnati amma ba ta da ikon zartar da wani abu a hannunta amma a cikin karni na goma sha uku an kafa majalisa wadda take da tsari irin na zamanin yanzu a ƙasar birtaniya inda take tsara dokoki da kuma amincewa da su ko yin watsi da su ko kuma yi musu gyaran fuska. masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuni shekara ta 1939 turawan faransa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar syria a lokacin suka miƙa garin iskandarun na bakin ruwan mediterranean ga ƙasar turkiya kafin haka dai wannan garin ya daɗe yana ƙarƙashin ikon ƙasar syria amma kuma gwamnatin turkiya tana ganin cewa ita ta fi dacewa ta mallaki wannan birni bayan yakin duniya na ɗaya ne da kuma faɗuwar daular usmaniya turawa suka mamaye ƙasashen larabawa daga ciki har da ƙasar syria inda bayan wani lokaci suka mika wannan garin mai muhimmanci ga ƙasar turkiya wannan matakin da turawan faransa suka ɗauka dai ya fusata mutanen ƙasar syria inda suka ƙara zagi dantse wajen yakar gwamnatin mamaya ta turawan faransa da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad ali sha sarkin iran na lokacin ya bada umarnin rufe majalisar mashruɗiyya ta farko a ƙasar majalisar mashruɗiyya dai ita ce majalisar dokoki ta farko a ƙasar iran bayan da mutanen ƙasar ƙarƙashin jagorancin malamai suka tilasta wa sarkin amincewa da samar da majalisa da kuma kundin tsarin mulki a ƙasar amma bayan da majalisar ta fara aikin ta da 'yan watanni sai sarkin ya sami saɓani da ita ya kuma bada umarnin a kawo ƙarshen ta a lokacin da jami'an tsaron sarki suka yi wa majalisar ƙawanya sun kashe da dama daga cikin 'yan majalisar wasu da dama kuma aka kama su aka kulle su ko kuma aka rataye su. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. an wargaza wani kokari na zagon kasa a ginin cibiyar makamashin nukiliya kasar iran da ke nan kusa da birnin tehran a afghanistan kuma taliban tana kara mamayar kasar a lokacin da shugabannin kabilu suka fara shirin yaƙi da ita wata kotu ta ɗaure faruk lawal shekaru bakwai a gidan kaso saboda karɓancin hanci na dala amurka 500 yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'an tsaro a nan ƙasar iran sun gano kuma sun wargaza wani shiri na kai hari kan wani gini mallakin cibiyar shirin makamashin nukiliya ƙasar iran da ke kusa da birnin tehran kamfanin dilancin labaran iran press ya bayyana cewa a safiyar yau laraba ce jami'an tsaron ƙasar iran a garin karash kusa da birnin tehran suka wargaza wani shirin makiya na kai hari kan ginin cibiyar makamashin nukiliyar ƙasar labarin ya kara da cewa babu wanda ya ji ciwo ko kwarzane a wannan kokarin amma tuni jami'an tsaron kasar sun fara bincike don gano waɗanda suke da hannu cikin wannan zagon kasar tun bayan kisan da aka yi wa shahid mohsin fakhrizade zade wani masanin fasahar nikiliya a shekarar da ta gabata ne aka ɗauki matakan tsaro masu tsanani don hana makiya kutsawa cikin wa'annan cibiyoyi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'ida khatib zade ya bayyana cewa matakin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauka a jiya talata na rufe wasu shafukan yanar gizo mallakin wasu tashoshin talabijin da kuma kafafen yada labarai a nan ƙasar iran wani nau'i ne na hana faɗin albarkacin baki kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto hadib zade yana faɗar haka yau laraba ya kuma ƙara da cewa ba abin da wannan matakin zai amfanar da amurka in banda ƙarin faduwa ƙasa a jiya talata ce dai hukumar fbi ta ƙasar amurka ta toshe shafukan yada labarai na yanar gizo na wasu kafafen yada labarai a nan ƙasar iran da kuma wasu ƙungiyoyi a ƙasashe masu gwagwarmaya a yankin kafafen yada labarai waɗanda hukumar fbi ta toshe shafukansu na yanar gizo dai sun hada da tashar talabijin ta al'alam da alkausar da press tv da kuma kamfanin dilancin labarai na iran press a nan iran sauran kuma sun hada da alhuda-huda ta yara sai kuma kamfanin dillancin labaran al-ma'aluma da kuma kata'ibu hezbollah don na kasar iraki da kuma tashar talabijin ta almasira ta mutanen kasar yemen sai kuma lu'lu'ul bahrain da falastinu liyom na kasar falastinu da kuma mutanen bahrain labarin ya kammala da cewa kafafen da aka toshe shafukansu a nan kasar iran da suna aiki a kan kafar ir da ƙarshe khatib zade ya ce iran za ta bi hanyoyin shari'a don dawo da haƙƙinta a daidai lokacin da ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan take ƙara faɗaɗa wuraren da take mamaya a ƙasar wata roka ta faɗa kan wani asibiti a safiyar yau laraba a lardin kunar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wani jami'in asibitin yana faɗar haka aziz safai ya ce faduwar roka kan asibitin ya jawo gobara wacce ta lalata magunguna da dama daga ciki hadda allurar rigakafin cutar polio da kuma allurar rigakafin cutar corona sai dai babu rahoton wanda ya rasa ransa ko kuma ya jikata saboda harin kafin haka dai kungiyar taliban ta kwace iko da kan iyakar kasar ta afghanistan da ƙasar tajikistan sai dai kakakin ƙungiyar taliban zabihullahi mujahid ya musanta cewa kungiyar ce ta kai harin roka kan asibitin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata babbar kotu a birnin abuja na tarayyar najeriya ta yanke hukuncin daurin shekaru bakwai a gidan kaso kan tsohon dan majalisar wakilan kasar faruk lawal saboda laifin karɓar cin hanci daga hannun manajar wani kamfanin man fetur a shekara ta 2012 jaridar primus time ta najeriya ta bayyana cewa faruk Lawalde shi shine shugaban wani kwamitin bincike wanda majalisar wakilan kasar ta kafa don tabbatar da badakalar cin kudaden da wasu kamfanoni man fetur na kasar suka yi da ya shafi tallafin man fetur da suka shigo da shi kasar mai shari'a angela ataluka wacce ta yanke hukuncin ajiya talata a abuja ta ga hotunan bidiyo da hukumar sss ta 'yan sandan ciki suka gabatar mata na lokacin da faruk lawal yake karban wa'annan kudade daga hannun femi otedola wani hamshakin dan kasuwa mai kamfanin man fetur ta zenon oil faruk ya karbi kudaden ne don ya wanke kamfanin dan kasuwar daga laifi a badakalar cin kudaden jama'a wanda kamfanonin man fetur suka yi sanadiyar tallafin man fetur a kasar gwamnatin jihar neja da najeriya ta bayyana cewa ta kafa zarata na musamman don tabbatar da cewa sun ceto ɗaliban islamiyan garin tegina daga hannun 'yan bindiga shafin yanar gizo na jaridar premium time ta najeriya ta hausa ta ce sanarwar na cikin wata takardar da kakakin yada labarai na jihar mary barje ta fitar a ranar litinin a amina babban birnin jihar jaridar ta kara da cewa gwamna abubakar bello ne ya sanar da kafa zaratan a lokacin da yake masu jawabi yayin da aka tura su karamar hukumar rafi da ke cikin jihar don fara aiki jarida ta kammala da cewa an sace ɗaliban ne da karfin tsiya a ranar talatin ga watan mayu na shekarar da muke ciki a yayin da gungun 'yan bindiga da ke kan babura suka kutsa cikin garin tigina da rana tsaka suka sace su ƙungiyar wasan volleyball mai 'yan wasa goma sha hudu na ƙasar iran a yau laraba ce za ta yi wasanta na ƙarshe a gasar volleyball ta ƙasashe ta wannan shekara ta 2021 kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa wannan je shi ne wasa na goma sha biyar kenan wanda kungiyar volleyball ta ƙasar iran za ta yi tun lokacin da aka fara gasar za a fara wasan ne da misalin karfe shida da rabi na yammacin yau laraba lokacin nan ta tehran yanzu yanzu dai kungiyar volleyball ta ƙasar iran ta sami nasara har sau biyar a wasannin da ta yi tare da samun maki goma sha takwas kuma ita ce ƙasa ta sha biyu a jadawalin gasar ya zuwa yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan tahir amin kenan ya fassara da kuma karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana ina zama fara da shirin na afirka a yau afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan tasirin da zaben shugaban kasar Iran yake da shi ga Afirka da ma irin hulɗar da zababben shugaban kasar ta Iran ya kamata yi da Afirkar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marila tun dai bayan da aka sanar da ɗan takara Ibrahim Ra'isi a matsayin wanda ya lace zaben shugabancin kasar Iran kasashen duniya ke ci gaba da tofa lokacin bakin su kan zaben a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da taya sabon shugaban kasar murna kan lashe zaben Najeriya na daga cikin kasashen da tuni suka aiki da nasu sakon a sakon da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aiki ya taya zababben shugaban ƙasar ta Iran Ibrahim Ra'isi murnar lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a cikin sanarwar da babban mataimakin shugaba Buhari kan harkokin yada labarai garba shehu ya fitar ya bayyana cewa shugaba buhari ya isar da sakon taya murna ga zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shugaba buhari ya bayyana cewa ra'isi ya cancanci wannan nasara domin kuwa demokradiyya tana baiwa masu zaɓe damar sake zaben shugaban ƙasa ta hanyar lumana buhari ya bayyana ra'isin da cewa mutum ne mai gogewa ta siyasa wanda tabbas zai shugabanci kasarsa zuwa ga makoma mai kyau kamar yadda kuma ya kirayi dukkanin al'ummar iran da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar kalubalen da ke gaban ƙasar musamman na daƙile cutar annobar corona da kuma takunkuman tattalin arzikin da aka kakaba wa ƙasar hakanan kuma ya tabbatar wa zababben shugaban ƙasar ta iran cewa ƙasashen najeriya da iran za su ci gaba da yin aiki tare da juna a dukkanin ɓangarori domin ci gaban al'ummominsu kamar da kuma shugaba buhari ya yi wa said ibrahim ra'isi ya fatan samun nasara wajen sauke nauyin da ya hau kansa na shugabancin al'ummar ƙasarsa. To game da zaben na Iran da ma zaben da 'yan kasar suka yi wa malamin addini Ibrahim Ra'isi Shirin na Afirka a yau ya tattauna da Dr. El Harun Muhammad, masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda yake kallon zaben na Iran. a gaban farko shine cewa wannan zaɓe da yi abin alfahari ne ga iran tun 1979 akan wannan tsari ake tafiya to har gashi an yi zaɓe sake zaɓen malami wanda zai tafiyar da gwamnati a zamani da yahudanci zalunci da danya da kama karyaye katutu to wannan shine muhimmanci na farko kuma kalubale ne ga su yammacin turai da kuma yahudawa da kuma shauran waɗanda suna ganin addini ba lalai ne ya zama shi ke jagora a rayuwa To, muhimmanci na biyu shine cewa Iran ta ƙara fitowa da ƙarfinta a duniya muhimmanci na uku shine cewa wannan siyasa ko wannan zaɓe ya ƙara fito da cewa kasashe masu rauni waɗanda ake zalunta za su iya yunkurowa su kalubalanci yancin duniya kuma su nasara to waɗannan su ne muhimmancin wannan zaɓe da aka yi. turkata el harun menene tasiri ko kuma in ce matsayin wannan zaben na iran ga afirka eh to shi ma yana da gaɓoɓi guda uku gaban farko shine cewa wannan zaɓe da yi abin alfahari ne ga nahiyar afirka kasancewar iran kasa ce mai tasowa kusan abubuwa da yawa ana sa su a rukuni ɗaya da nahiyar afirka to wannan yana da muhimmanci ga nahiyar afirka cewa iran ta yi yunkuri ta kalubalanci ganiya da kaka gida da ake mata da kama karya kuma ta yi nasara so wannan kalubale daga shugabannin nahiyar afirka da kuma talakawan afirka gaba na biyu shine cewa siyasan iran siyasa ce mai muhimmanci ga nahiyar afirka ta hanyar bukatan haɗa ƙarfi da ƙarfi a majalisar ɗinkin duniya da shoran hulɗoɗin diplomasiya da ake a duniya. Na uku ƙalubale ne da ya shafi batun gwagwarmaya na addini a musamman in ka ɗauki Najeriya kowa ya san irin alakan da Malam Ibrahim Izzaki yake da su da kasan Iran. Sakamakon haka sai ya fara sabanin da ke tsakanin Iran da Saudi Arabia ya zo ya yi tasiri a Najeriya wanda har aka yi abin da aka yi na kashe-kashe. To wannan yana da muhimmanci matuƙa kasar London da kasar Saudi Arabia ta yi ita kuma Saudi Arabia tana ganin cewa Iran ta zo ta yi kasar London a inda ta daɗe a ciki. to wannan wata sarkakiya ce mai duniya ba a najeriya ba da nahiyar afirka wanda muna sa ran shi wannan sabon shugaba zai tunkari wannan matsala da basira da hikima a samu aurore ta kada ya zama an samu kafa da za a ta samun wannan tashin tashinan ko kace na ci tsakanin saudi arabia da iran har ya zo ya shafi 'yan kasa jim kaɗan bayan lashe zaben zababben shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi ya ce ba zai sararawa ƙasashen yamma ba musamman amurka ko ta ya shugabannin afirka za su yi mu'amala da iran duba da irin wannan furucin nasa to wannan shine babban kalubale kuma nan ne za mu iya samun matsala in ka dauki nahiyar afirka ka ɗauki shugabannin su shugabannin kasashen afirka ɗaya bayan ɗaya kusan kashi casa'in yaran turawa ne suna allah allah ne ingila amerika faransa ta ce masu ku ce ɗaya su ce ɗari to wannan matsala ce babba kuma shi sabon shugaban ƙasar iraq ya nuna musu ba haka ake yi ba ba haka shugabanci ke bukata ba yanci ba haka ake tafiyar gwagwarmaya ba ba haka ake samun yanci ba dole sai an samu turjiya an ce ma zalunci wannan zalunci ne an ce da da azalumai to wannan shine kalubale ga shugabannin afirka kuma matsayinsa shi ne daidai kuma wannan shi ne babban darasi da jihar jihadi ya kawo cewa mutane su iya turjiya su iya kalubalantar zalunci su la'anci danniya su fito su kalubale gaba da gaba da zalunci to wannan shi ne babban matsala da shugabannin afirka ke fuskanta sun daga wannan abun saboda haka suna da babban darasi da za su dauka a wajen wannan sabon shugaba na iran sai dai abin bakin ciki shi ne yawancin shugabannin afirka maƙorata ne tsoro ba zai basu su iya wannan koma jin ba su yi ta maza su fito kuma in ba an samu haka ba to haka za a yi ta zama cikin bauta cikin danniya cikin kunci cikin wayo Allah hmm. to kamar menene ya kamata shi zababben shugaban kasar ta iran ya yi ya samu ya jawo hankulan su shugabannin kasashen afirka ai ba wani abu da zai yi wannan matsayin nasa shi ne daidai sai dai akwai bukatan ta hanyar diplomasiya da iran ta jagoranci wasu tarurruka kamar yadda ta saba da kuma yunkuri fitar da wasu ma'amaloli don su ce kungiya ma'amaloli da ya shafi diplomasiya wanda zai hada da masana masu hangen nesa masu faɗa a ci wanda zai tattaro malamai ya tattaro ƙwararru ya tattaro masu kifa to idan aka samu irin wannan dandalin to ana tuntuman juna ana tarurrukan wayar da kai to muna sa rai a hankali sakon zai isa da shugabanni har kuma a haɗu akan kyakkyawan manufan da zai kawo canji ya tabbatar da gaskiya da adalci duniya gaba daya. ya eh, turkta idan muka koma najeriya an san cewa tsawon shekaru shida yanzu da gwamnatin najeriya take tsare da sheikh ibrahim arzazaki wanda da jimawa gwamnatin iran tana neman da gwamnatin najeriya da da sallame shi eh, shin kamar yanzu shi wannan sabon shugaban kasar ta iran ta ya zai tunkari wannan lamari ne to wato kamar na ce wani shi kuma ai shawaran da na bayar na samar da wani dandali wani zaune na tuntuɓar juna shine abin da shi wannan sabon shugaba zai mai da himma kuma har wa yau akwai sarƙaƙiya ta diplomasiya ina magana da wani mazaunin ingila ne ya shigo najeriya yake cewa ya yi hira da wani babban jami'an tsaro a kasan yake gaya musu cewa shi za su so a saki malam ibrahim to amma kasan saudi arabia ta matsa ba ta so a saki shi to kuma ai kaga irin wannan katsalan dandan da aka samu ke kuma in ka bi yadda abin ya kasance da yadda aka yi za ka iya fahimtar rawan da kasar da arabia ta taka kuma in ka duba yanayin ita wannan gwamnatin da tsarin ta da irin mutanen da take tafiya da su to kaga dole a samu wannan matsala wannan babban sarkakiya ce wato wannan matsala na tarihi ne tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin bakin ciki wannan sabanin wannan rashin fahimtar da ke tsakanin farisawa da a larabawa musamman na kasan saudi arabia a yau to kaga shi ne yau ya zo sai ke mana tasiri a najeriya yau domin a fata wannan sabon shugaba zai fahimci wannan abin da kyakkyawan fahimta ya zama an yi tuntubi juna an samar da matakai da hanyoyin da ya kamata a tuntubi juna a samu kyakkyawan fahimta babban muhimmin abu shine a shirya tarurruka na wayar da kan jama'a a duniya gaba ɗaya a kasan iran da kuma najeriya wannan yana da muhimmanci yin wannan shine zai iya wayar da kan jama'a su fahimci addini su fahimci siyasa su fahimci makircin makiya masu sauraro da kuma wani ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Ra'ayi na na wannan rana game da zaɓe da an kai Jamhuriyar Musulunci na Iran. To shi zaɓaɓɓen Jamhuriyar Musulunci na Iran Malam Ibrahim Ra'isi sai in ce Allah ya kare ka ya kare ƙasar Iran da sauran musulmi. Kuma wannan nasara ce ga mu musulmi ba wai ƙasar Iran ba. Tunan mu gaskiya salamu ra'ayi musulmi ba musu mutum mai ma tura sassauci. eh salamu alaikum biyo ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaram. eh to alhamdulillah ra'ayina na yau shine dangance da shugaba baba buhari eh dangance da harkar tsaron nan da yace insha Allah zai kama birni da karkara surtu yan karkara ma eh gaskiya ya kamata a kama musu Allah kawo kuma karshen wannan tashi tashen hankula da ake yi a kasar Nijar ko kun ce da Afirka ma gabaki daya Allah kama mu karshen wannan tashi tashen hankula duk da ma abun ya dan lawa to Allah kamun mu saukin abin gabaki daya eh kuna tare na kula toro jamhuriyar Nijar da Magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio BOA ta Hausa da ke jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi gare ku al'umma Iran muna ta yadda ku murna zaben shugaban kasa da aka yi a wannan juma'a da ta wuce wanda aka zaɓi shugaba Ibrahim ibrahim ra'isi muna taya ku murna allah ubangi ya kara haɗa kan al'ummar kasa iran gabaki ɗaya kamar yadda kuke da haɗin kai allah ya kara haɗin kai gabaki ɗaya muna roƙo ga allah subhanahu wa ta'ala shi zamanar da kasashen musulmi gabaki ɗaya lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum sashi hausa na hausa barkan mu da haka mai magana lauli andu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau shine dangance da kammala zaben shugaban ƙasa da aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran muna fatan wannan shugaba da allah ya sa shi ya lashe zaben wato ibrahim ra'isi muna masa fatan alkhairi da fatan allah ta'ala ya sa dalilin wannan zaben da iraniya suka yi mar ya sa shi ne zai kawo ci gaban kasar da kuma haifar da wasu kasashe na jamhuriyar musulunci wanda duniya take fatan samu a yau musamman duniyar musulmi muna fatan kuma allah ya kare shi da wayannan karnuka na kasashen yamma wanda mun ji sun fito sun fara haushi to ba abin da za mu ce mu sai dai mu ce ta allah ba tasu ba allah ta'ala ya taya salu Assalamu alaikum Hausa Iran. Mai magana Abubuwa Man Jama'a Bala shugaban kungiyar murya jama'a ta jihar Adamawa. Daga nan karamar kwama Bala jihar Adamawa ina mai ba da ra'ayi da cewa a gaskiyar magana a mu 'yan Najeriya ba mu gamsu da matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka a kan 'yan kungiyar 'yan ta'adda haifar ba. gaskiyar magana shine inda a ce in arewa ne suke irin waɗannan abin da in aifa suke yi kusan da za a ɗau matakai a kansu mutanen nan sun kasance masu lalata dukiyar ƙasa da ta da hankula a na al'umma tattare da haka kuma kamar hukuma tsoron su take babu wani matakai a na shari'a da ake ɗauka a kansu ai babu wani ɗan ƙasa da za a ce ya fi ƙarfin gwamnati ta yaya za a waye gari 'yan bindiga sun waye gari suna cin su babu baka kuma a ce babu wanda zai wani abu muna fatan shugaban ƙasa da gwamnati za ta yi duka abin da dace wurin a kawo zaman lafiya a wannan ƙasa namu najeriya na gode daga mai man jama'a baro assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyu a daga mushanu sai bin namu da zan tsokaci ne dangance da zaɓen shugaban ƙasa da aka yi na iran to allah sa alheri ne ga jama'a kuma allah sa wanda zai kare ƙasarsu ne gashi tuntunin su wannan israel. sahel da sauransu hankali ya tashi suna maganganu to allah dai ya sa za a huta komel wannan sabon shugaban kasa da aka daga mushanu sa sp benam zandar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh iran mai magana Maɗata yi da magaram jamhuriyar nishar ranar juma'an nan da ta gabata aka gudanar da gagarumin zaɓe a ƙasar iran wanda ibrahim ra'isi wanda shine allah ubangiji ya ba ma nasarar mulka ƙasar iran to muna roƙon Allah Ubangiji ya ba shi ikon cika wannan alƙawarruka na alheri wanda zai kawo wa ƙasa irin ci gaba mai ɗorewa a wannan ƙasa mai tarin dubbanin musulmi daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiya za ta ci a ƙasashen mu na musulmi gabaki ɗaya rediyo Iran ku tashi lahiya sunana Sanusi madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu magana aliyu nasarawa komin galma kiran mu da hukuma namu na nijar sai ku ce za ku taimaka ma talakawa da iri mai yin gaugawa tun daga iri na haji iri na wake da dawa alhali ba ku ba su tun kahin a fara damana sai an fara damana sannan sai ku ba su sai ga wannan irin ba a wanda shi sai kawai da an kama mutum iyakaci yan haji na sai sai isa a dake ake mai in wake ne ya sa a dahe mai ya kamata in za tun cikin rani ya kamata ku aiko mutum in zai bazu ne yan karon shauka sai shi umar da shi wanga shi ne ya kamata ku zai shekara shekara muna faɗi sai lokacin noma ya kama sannan aka ana ba mutane marbatiya amma shi iri bai da kaɗan ko ɗaya da halitta an ka baka ko ɗaya da mudu an ka baka inda iri na za ga ya yi mai yawa amma sai gaba a ba su salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To da naka ra'ayin ma zan ja barki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamana lafiya tsakanin juna. To daga wannan shirin na murin masu yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da dastan, ko kuma kisoshin salihan bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku jayayya tsakanin annabi musa salam da fir'auna inda muka tsaya a kan lokacin da annabi musa salam ya bayyana ayin allah wa'anda allah ya bashi su wato guda biyu wato sandarsa ta zama macijiya sannan hannunsa kuma ya yi haske ba tare da cutarwa ba bayan wa'annan mujizoji wa'anda annabi musa salam ya baza a gaban fir'auna da masu bashi shawara sai ya keɓe da su ya kuma nemi su kan matakin da zai ɗauka nan gaba sannan daga nan za mu fahimci cewa da fir'auna ubangiji ne da gaskiya shin yana buƙatar shawarar mashawarta kafin ya aikata wani abu wannan gazawa ce a fili don ya nuna cewa shi kadai ba zai iya tunkarar annabi musa salam ba a nan sai suka ba shi shawara kamar yadda ya zo cikin alkurani mai girma inda yake cewa suka ce ka jinkirtar da shi shi da ɗan uwansa kuma ka aika musu gayya a cikin birane za su zo maka da dukkan mai yawan sihiri masani a shu'ara a ta 36 zuwa 37 a wannan marhala da jayayya annabi musa salam da fir'auna ya kai marhala ce ta fayyace makoma sai ga shi fir'auna yana kiran annabi musa salam masani bayan da ya tuhume shi da hauka a baya haka halayen sarakuna masu girman kai yake suna ta sauya maganganu masu saɓanin juna a lokaci guda ina mahaukaci ya haɗu da mai ilimi kuma sanin cewa tabbas labari zai watsu a cikin gari kan irin jayayya da annabi musa alaihissalam da fir'auna suka yi jayayya ta hankali kuma ya sami nasara akan fir'auna banda haka ya zo da mu'jiza ko mu'jizoji wanda suka kasance masu ƙarfi amma suna ganin masu sihiri za su taimaka masu wajen kada annabi musa alaihissalam don haka mashawartansa suka bashi shawara kan cewa annabi musa salam da dan uwansa haruna salam su je su zauna zuwa wani lokaci sananne domin suna da amsa wacce za ta warware nasarar da suka samu kan fir'auna a zama na farko daga annabi musa da haruna salam sun koma gida suna jiran ranar haduwarsu da ƙwararru masu sihiri ga fir'auna da mutanensa za su tara don fir'auna ya shirya ya kuma tara ƙwararrun masu sihiri a duk ƙasar masar kamar yadda yake a cikin wannan ayar sai aka tara masihirta domin ajalin yini sananne kuma aka cewa mutane ko kun samu taruwa ne tsammaninmu mu bi masihirta idan sun kasance su ne jaya a shu'ara ta 38 zuwa 40 a nan za mu fahimci cewa labari ya watsu a cikin gari dangane da saƙon da annabi musa salam ya zo da shi sannan har ma gashi an buƙaci mutane su zo su ga yadda ƙwararru masu sihiri za su sami nasara akan annabi musa salam a gaban jama'a wanda idan haka ya faru fir'auna ya mai da darajarsa da matsayinsa wanda annabi musa salam ya wargaza su a fadarsa kuma a haduwar su ta farko kuma idan har masu sihiri suka sami nasara to an ƙara tabbatar da fir'auna a matsayin ubangiji kenan a lissafin su dai haka zai faru don haka ba sa ma tunanin cewa za su faɗi a wannan jarabawar don haka a ranar kwalliyansu wanda ya nuna cewa wannan ranar rana ce babba a wajen misirawa a lokacin don haka suka zaɓi ranar don su ƙara farin ciki akan farin cikin da suke ciki idan sun sami nasara to amma su masu sihiri suna son a ba su lada idan har sun taimaka wa fir'auna kan samun nasara a barazanar da annabi musa alaihissalam yake wa matsayinsa da haka sun buƙaci fir'auna ya bayyana musu ladarsu idan sun sami nasara tun kafin su haɗu da annabi musa alaihissalam masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai ko gobe da Allah kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa to madalla shirin kiso shirya wake na kusurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin na shiryar alkur'ani a yi saurare lafiya الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسيكم وانا شرينا مونا شرير القرآن إذا ما أسوارنا بيدمو هل ينزمنا نن أسيكم ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad mabuwayi mai baiwa suke am Ko kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu. فاليوم don su samu abin da suke so. Akwai wulakantattun rundunoni na al'ummun da suka gabata, waɗanda aka karya masu kama da mutanenka. waɗannan ayoyi da muka saurara ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shi ne yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abin ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna ƙoƙari ne masu kallafa wa Allah subhanahu Ta'ala) abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi sa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na shawon maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzan nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya manzansa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zauna na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ya yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ko an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Tuma saurare bayan wannan shiri sai kuma shirinmu na karshe a daren yau wato shirin na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya. mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ɗaukar hankula a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a nan yankin gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa A ganawarsa da manema labarai a karon farko tun bayan zabensa da aka yi a matsayin sabon shugaban ƙasar Iran. Zababban shugaban ƙasar Said Ibrahim Ra'isi ya gabatar da tsare-tsaren gwamnatinsa wanda zai kafa da kuma abubuwan da zai fi basu muhimmanci tsawon shekaru hudu na mulkin nasa musamman ma dai kan batun yadda siyasar waje ta gwamnatin tasa za ta kasance da kuma alaka da amurka da dai sauransu to kan wannan batun ne dai shirin namu zai yi dubi don ganin shin gwamnatin tasa za ta bambanta da wacce ta gabace ta ne sannan kuma wasu hanyoyi da kuma siyasa ce gwamnatin za ta bi za ta fi ba su muhimmanci don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. To masu saurare mu da sake saduwa. A ganawa ta farko da ya yi da manema labarai tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin sabon shugaban ƙasar Iran a ranar Juma'ar da ta gabata. Zababban shugaban ƙasar ta Iran Said Ibrahim Ra'isi ya yi ƙarin haske kan siyasar da gwamnatinsa za ta bi wajen gudanar da mulkin ta a fagage na cikin gida da kuma na waje a yayin wannan ganawa da ya da manema labaran. to ko shaka babu abubuwan da sabon shugaban na iran ya faɗi yayin wannan ganawar cikin jawabin da yi na farko da kuma amsoshin da ya bayar ga manema labaran da suka yi masa tambayoyi kan batutuwa daban-daban suna nuni da irin mahangarsa da kuma irin abin da daman da dama ciki kuwa har da ayan al'ummar iran din da kuma masu sanya ido kan siyasar kasar suke fatan gani a tattare da shi masana harkokin siyasar iran din dai suna ganin zababben shugaban na iran a matsayin ɗa kana kuma mai riko da koyarwar juyin halin musulunci na ƙasar sau da kafa don haka suke ganin ko shaka babu zai gudanar da siyasar gwamnatin tasa ce bisa koyarwar juyin ƙarƙashin jagorancin wanda asa sashi wato marigayi imam khomeini yardan allah ta tabbata a gare shi don haka ne suke ganin waɗannan koyarwa dai su ne tafarki da sabon shugaban ƙasar zai riga a fagage uku na mulkinsa wato fagen cikin gida fagen yankin nan na tekun fasha da kuma fage na ƙasa da ƙasa wato fage na duniya ga baki ɗaya to ko shaka babu a fagen cikin gida babban ƙalubalen da ke gaban sabon shugaban ƙasar shine magance matsalolin tattalin arziki da rayuwa da ake fama da su sakamakon takunkumin zalunci da tsohuwar gwamnatin amurka ta sanya wa iran ɗin da nan kuma gwamnatin yanzu ma take ci gaba da aiki da su ta hanyar gyarawa ko kuma shigo da wasu sabbin tsare-tsare na gyara yanayin gudanarwa da kuma fada da almundahana wanda ko shakka babu zai iya cimma hakan ne ta hanyar dogaro da irin karfi da kuma albarkatu na cikin gida da ake da su waɗanda kuma suna daga cikin hanyoyin da juyin jihali na iran ɗin ya bi wajen magance matsaloli da dama da suka taso wa ƙasar bayan nasarar jun halin musuluncin da kuma kokarin da makiya suka yi na ganin bayansa tun yana jariri dangane da fagen wannan yanki na tekun fasha da ma yankin gabas tsakiya kuwa a yanayi na gaba daya siyasar iran din a kullum dai ta kasance mika hannun yan uwantaka ga kasashen yankin masu makwabtaka da ita a kokarinta na hana 'yan kasashen waje shigowa da kuma yin tasiri a yankin da kuma hana kasantuwar sojojin baki a yankin wanda ko shaka babu hakan na daga cikin ummul aba'isin din matsalar tsaro da ake fuskanta a wannan yanki don haka ko shakka babu sabuwar gwamnatin za ta iya iko da wannan siyasar ta karfafa alaka da kasashen makwabta da kuma tabbatar da tsaron yankin wanda hakan lamari ne da zai amfani dukkanin kasashen yankin da kuma al'ummominsu. su amma a fage na ƙasa da ƙasa kuwa akwai batutuwa masu mahimmanci da suke da alaƙa ta kai tsaye da irin koyarwar juyin da suka hada da batun shirin nukiliyar zaman lafiya na ƙasar ta iran batun alaƙar ƙasar da ƙasashen yammaci musamman amurka wanda tsawon lokaci dai siyasar iran wanda ya samo asali daga koyarwar juyin shi ta ce kiyaye ƙarfin da iran take da shi wajen zaɓa wa kanta siyasa da ta dace da ita da kuma nisantar duk wani dogaro da kasashen yammaci wanda da fagen gina alaƙa da su bisa tushen tattaunawa da kuma girmama juna amma dai ba bisa siyasar sarki da talakansa ba a saboda haka ne ma dai da dama daga cikin masu sharhin suke ganin zababben shugaban na iran ibrahim ra'isi ya tabbatar da irin karfin gwiwa da yake da shi wajen aiwatar da waɗannan siyasosi da kuma mahangar juyin musuluncin musamman bayan da ya karbi mukamin alkalin alkalai kana kuma shugaban bangaren shari'a na iran din ta yadda ya tsaya kyan wajen bin diddigin duk wani lamari na rashin adalci da kuma almundahana da wasa da haƙoƙin al'umma da ake zargin wani ya aikata a cikin ƙasar ta iran ba tare da tsoro ko kuma jin cewa mutumin daga ina ya fito ba don haka ne ma ake ganin ko shaka babu idan har ya ka ragan mulkin to zai ci gaba da wannan aiki musamman ma da yake a halin yanzu wuka da nama suna hannunsa ne da kuma ci gaba da yin hidima wa al'umma musamman ma dai marasa abin hannu ana cikinsu kamar yadda aka san shi da yin hakan a baya a fagen ƙasa da ƙasa ɗin ma dai masanin suna ganin ko shaka babu sabon shugaban zai tsaya kyam wajen bin harkokin iran da kuma kare mutuncinta a fagen ƙasa da ƙasa kamar yadda ya tsaya kyam a gaban makiyanta tsawon shekaru baya-bayan nan musamman ma dai waɗanda suke son take mata haƙoƙinta na ƙasa da ƙasa ta hanyar bin diddigin haƙƙin nashi hakan a shari'ance da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa. wani abu mai mahimmanci cikin siyasar iran da kuma koyarwar juyin juya halin musuluncin shine ko batun nuna goyon baya ga al'ummomin da ake zalunta a duk faɗin duniya da kuma kungiyoyin gwagwarmaya da suke neman 'yanto kansu daga mamaya da kuma bakar siyasar ma'abota girman kai don haka ne ko shakka babu da dama daga cikin masanan suke ganin shugaba da isin a matsayinsa na mai riko da koyarwar juyi lalle zai girmama wannan siyasa sai dai kuma tare da la'akari da maslahar kasar da kuma irin halin da yanayi ake ciki wani fage mai mahimmanci da kuma kalubalen da ke gaban sabon shugaban shine batun yadda iran za ta yi fada da kuma maganin takunkumin da aka sanya mata masana ɗin dai suna ganin a nan ma dai shugaban zai riko da koyarwar juyin halin musuluncin da kuma karfafa abubuwan da ake samarwa a cikin gida wanda ake ganin lallai zai ba da gagarumin muhimmanci a wannan fage musamman bisa la'akari da irin abubuwan da ya yi a wannan fage din cikin 'yan shekarun baya bayan nan a matsayinsa na alkalin alkalai kana kuma wanda wanda hakan ya sanya farfado da masana'antu masu yawa da suka durƙushe. a fagen kasa da kasa din ma dai ana ganin siyasar da sabon shugaban zai bata muhimmanci ita ce siyasar girmama juna da kuma tattaunawa bugu da ƙari kan karfafa fagen kasuwanci ya zamanto ya hada da dukkanin kasashen duniya sabanin siyasar ta takaita alakar da kasashen yammaci kawai wannan kuwa ana iya ganin cikin ana iya ganin hakan cikin maganganunsa na cewa bai kamata a dan farar dukkanin komai ga batun dage wa kasar takunkumi ba wajibi ne a dau matakan da za a faɗaɗa alakar kasar da sauran kasashen duniya. to masu saurari saboda karancin lokaci yau ma dai anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma a wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to masu saurare da wannan shirin kawo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu yanzu amma da yake ma dan sauran lokaci ga ta hiramin dinnan da wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara an wargaza wani kokari na zagon kasa a ginin cibiyar makamashin nukiliya kasar iran da ke nan kusa da birnin tehran a afghanistan kuma taliban tana kara mamayar kasar a lokacin da shugabannin kabilu suka fara shirin yaƙi da ita wata kotu ta ɗaure faruk lawal shekaru bakwai a gidan kaso saboda karɓancin hanci na dala amurka 500 To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa gobe da safe da dan Allah inda za ku ji mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh